littafin bulugul maram min adillatul wanda shehin malami ahmad ali ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alayhi da ya rubuta mu duniya ko ana karanta shi da insha ta'ala yau muna goma sha bakwai ga watan Allah al-Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin birnin shekara 1400 da 40 da 48 da ya yi daidai da yau muna biyu ga watan bakwai watan julai hijira annabin mu annabi muhammad eh, miladiya shekara dubu biyu da ashirin dubu da ashirin da shida muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a cikin wannan karatu na roƙon allah maɗaukakin sarki ganar da mu wannan karatu ya ba mu ikon aiki da shi mun jama'a ba su manta ba a muna nan cikin cikin bayani akan sifar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mun karanta hadisai da dama cikin wannan littafi insha Allah ta'ala yau za mu tashi a hadisi mai lamba 340 shafi na biyar domin karatunmu da ya gabata mun karanta hadisin da sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya ce ya rasulullah ya kasnar da ni wata addu'a wajen ninga roƙon Allah da cikin sallah ya ce ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira ولا يغفر الذنوب إلا أنت min لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور rahim?" yau za mu tashi hadisin wa'il ibn hujjar radiyallahu anhu to an wa'il ibn hujrin radiyallahu anhu qala an karɓo daga sahabi wa'il ibn hujjar Allah ya ƙara masa yadda ya ce sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam na yi salla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fakana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh annabi ya kasance na sallamewa dama sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya sallame hagu wa sai ya wa rawahu abu dawud bi sanadin sahih imam abu dawud ya ce wannan hadisi da isnadi sahihi sunan abu dawud hadisi mai lamba 997 kenan ya gwada ya halarta, sallamewa sallar ce ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum wa rahmatullahi ga wannan ya gwada na daga cikin nau'in sallama wanda ya halatta shi ne karanta haka kada mutum ya je ya ji wani limamin ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da cikin wanga limami ya zo da bida kada ka bida an da limami ba kusa inda ya dogara ba ya halatta a sallami assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi da riwaya daga imamu abu dawo kuma isnadi sahihi Allah ya samu dace وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة أنك أودك مغيرة بن شعبة الله يقارى مسيدة للي النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance شيء ينا فقاك عشان كو صلاة فرلة annabi na cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mani لا a'tayt wa la ولا معطي mana't wa la yanfa'u dhal jadd منك الجد wannan na daga cikin addu'o'in da annabi kai bayan ya sallame su aka ci ma azkar na bayan sallah bayan sallamewa kenan na daga cikin abin da ya inganta in mutum ya sallami salla ya karanta shi ne wannan addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir babu an bauta cancanta sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya mulki nashi ne godiya ta tabbata gare shi kuma shi mai iko ne akan dukkan komai Allahumma la mani alima abit Allah ba mai iya hana abin da ka basuwa wala mu'ti alima mana ba mai iya bada abin da ka hana wala yanfa'u dhal jadd minka jadd wani mai girma girman shi bai da amfani gare ka domin kai ne a azon min kulli azimi yanan wannan na daga cikin azkar da ake yi bayan sallamewa wanda ba a daga musu hannu wa sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu qala an ka'u daga sa'ad ibn abi waqas Allah ya kara masa yadda qala sa'ad yati inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yata'awadhu bihin dubur Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah ta hanyar karanta waɗannan kalmomi ƙarshen kotu sallah annabi sallallahu alaihi wasallam neman tsarin Allah da waɗannan abubuwa Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min an arudda ila ardhil umri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati min azab min azab al-qabr manzo Allah ya neman tsarin Allah ga waɗannan abubuwa yace ya Allah ina roƙonka tsari daga rowa Allah kada in zama rowaci wallo Allah ya nemi tsarin Allah daga zama murwa kuma ya nemi tsarin Allah daga tsoro tsoro irin wanda ke ba na ɗabi'a ba ya zama halin mutum tsoro za Allah ya nemi tsarin Allah daga wannan kuma ya nemi tsarin Allah kada a mai da shi zuwa ga makaskancin rayuwa wa a'udhu bika min an arudda ila arzalil umri kuma Allah ina roƙon kada Allah ka mai san zuwa matakanciyar rayuwa wanda ga mutum raye amma kamar ya mutu ga mutum raye komai sai an yi mai baka iya zuwa ban daki da kanka sai an kai ka baka zuwa kai lalura ka wa kanka ka gyara kanka sai an gyara ka sai an kwantar sheka sai an tashe ka annabi na neman tsarin Allah kada Allah ka mai zuwa ga wannan makaskacin rayuwa wa a'udhu bika min fitnatid dunya ina neman ka tsarin Allah daga fitnar duniya da ita duniya ga fitnun ta wa gare su daga ciki shine a samu mutum babu addini fitnar duniya in ta waye gari baka da addini to ka shiga matsala ko mutum ya ce sa kai ne wasu lalurar da baka iya yi gaba baka iya baya sai ya shiga wata lura wadda ta saba ma addini kuma bai iya hira cikinta wasu sun samu kansu cikin duniya sai ga mutum ya shiga cikin harkar tsahe-tsahe bai iya yi gaba bai iya baya kaga fitinar duniya ke ko mutum ya ce sa ka yake da nafin ba ka iya hita ciki don gidanku an riga an sani mutanen ka da sun sani sannan can kuma baka iya barin mutanen nan su sai su kashe ka ga in ka biya mutum ya shiga fitnar duniya ke ubangiji Allah ya kare mu ce wa an sau ba na anhu qal an karɓo daga na Allah ya kara masa yadda ya ce kana wa idan sarrafa min min isa istaghfara salatan dan Allah ya kasance in ya sallame sallah zai fari so idan manzon Allah ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ji annabi ya ce Allahumma anta assalam wa minka salam tabarakta ya zaljalali wal ikram wannan ina daga cikin azkar inda ake yi bayan sallamewa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ta أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام kaga wannan shi ma ya inganta idan mutum ya tsalla mai tsalla farilla zai istighfari so sai biyo baya da Allahumma anta salam Allah kai ne assalam Allah kai ne aminci wa minka salam kuma aminci da gare ka yake fitowa duk wanda ba kai kasa ya cikin aminci bai da aminci tabarakta albarkatunka sun yawaita ya zaddalali wal ikram ya ma'abuci girma da karim rawahu muslim gani wannan na daga cikin azkar inda ake yi bayan mutum ya riga ya sallame sallah hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala man sabbaha Allah dubra kulli salati duk wanda ya tasbihi ga Allah karshen ko sallah 33 wa hamidallaha salatan wa salatin yayi hamdala ga Allah yace alhamdulillah 33 wa kabbara Allah salatan wa salatin yayi kabbara ga Allah 33 wa tilka 99 sun zama 99 ke wa ƙara tumamal mai a ya faɗa cikon ɗari la ilaha illallah wahadahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir manzo Allah yace gufirat khatayahu an gafarta zunubansa walau kan misla zabadul bahr ko da zunuban sun yawan kuhun kogi Allah ya gafarta masa rawahu muslim wa fi riwayatin ukhra inna at-takbira 34 wa 30 wasu riwaya aka ce kabbara 34 idan in mutum zai yin wannan azkar din sai subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah 33 Allahu akbar Allahu akbar 33 sai cika da la ilaha illallah ko kuma yi kabbara 34 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 34 kaga sun zama ɗari ke ba a son musulmi ya yi gaugawa ka sallame sallah wanda azkar hadda manzo Allah yana yin shi da an gafarta amma sai ka ga wasu mutane an jarabe su gaugawa ta yi musu yawa ba su iya tsaya su yi wannan azkar ka duka an gafarta ma ko da sun yi wanku hankogi ta hanyar karanta wannan subhanallah, subhanallah, subhanallah. alhamdulillahi alhamdulillahi allahu akbar allahu akbar minti nawa mutum ya gama ba a ɗaukar dogon lokaci mutum ya gama ko kai da hannu ko kai da tasbaha in dai za ka wannan kidan lahiya lau saboda annabi kuma da kanshi yana yi duka sahabbai sun yi amma sai ka ga wasu mutane kamar dai shi ya samu sa'a su wannan azkar din ba su iya su bangiji Allah ya kare wa an mu'az ibn jabal radiyallahu anhu an karbo daga mu'az ibn jabal Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lahu annabi ya ce mu'az usika ya mu'az ina maka wasiya ya kai mu'az la ta da anna dubra kulli salatin taqulu an taqula kada ka bar fada karshen ko sallar farilla duk kai sallar farilla kada ka bar fadin Allahumma ahinni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati kada ka yadda ka bar wadan hakan ya kai mu'az sirwa ya sai da ce mu'az wallahi ina son ka annabi ya ce mu'az ina son ka kada ka bari duk ƙarshen sallar farila sai kayi wannan addu'a Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ya Allah ka taimake ni akan ambatonka Allah ka taimake ni ka sa cikin masu ambatonka da kuma godiya gare ka da kuma kyauta ibada zuwa gare ka ya Allah kunga wannan addu'a addu'a ce mai ƙarfi sai da annabi ya ce mu'azu wallahi ina son ka ya mu'azu amma kada ka yadda ka bari lata da anna sai da ƙarfa maganin ta nuna tauke lata da anna ko kusa kada ka bari wannan azkar ya kusa ma ƙarshen ko sallah ka farilla Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik rawahu ahmad wa abu dawud wa nasai وعن أبي أمامة رضي الله عنه an karɓo daga abu umamata albahili Allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce ƙala rasulullah sarsu hamazan Allah ya ce man ƙara ayatul kursi dubara kulla salatin maktuba lam yamna'ahu min dukhulin illa al-maut maza Allah ya ce duk wanda ke karanta ayatul kursi duk ya karanta ayatul kursi ko sallah ta farilla babu abin da ka hana mai shiga aljanna sai mutuwa rawahu an-nasa'i sahu ibn hibban wannan hadisin wato yana karantar da mu cewa idan Allah ya baka nasara duk ƙarshen sallafin lafi ya karanta ayatul kursi to kai kuma in Allah ya yarda abin ka hana ma shiga azana mutuwa inda ya sallar farilla ka gama cikin azkar na kake yi bayan ka sallame ka sa ayatul kursi akwai riwaya ta ce da da qul huwallahu wa zada fihi tabarani imam tabarani Sulaiman ya kara cewa wa qul huwallahu ahad ayatul kursi da qul huwallahu ahad da malam wanda ya kamata musulmi ya kula da su وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال ان كرو daga مالك بن Allah ya kara masa yadda ya ci قال رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم النبي ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli yi salla kamar da kuma gani ina salla shi مالك بن الحويرث رضي الله yana cikin waɗanda suka halarci sallar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya gwada masa habayau da aka tsalla bayan ya ƙarfi da kuma gana yi ta ɗinan ku yi ta haka ku yi tsalla kamar daga kuma ganin ina yi in kun koma inda iyalin ku karanta shi su kuma ku koya musu tsalla ku yi musu tsalla irin da kuma ga ina yin da ka malikin zunubu wairis sahabi ne wanda ya halarci sallah annabi yadda annabi ke gwada masa habbai da sallah wa an ibn anadul husayn radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam salli qa'iman an karɓo daga imran ibn husayn Allah ya ƙara masa yadda lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma shi imran baya da lafiya annabi ya ce kai sallah tsaye in kana iyawa fa in lam tastati fa qa'idan in baka iya sallah tsaye to ka zauna sai kai zaune kai sallah fa in lam tastati in baka iya sallah zamne fa ala dambin to kai sallah gefen ka na dama ko gehen hagu wa illa in baka iya sallah gehen dama ko hagu to fa aumi fa aumi kai isharar ka yi sallah da hannu ko ka yi sallah da idanu ko ka yi sallah da duk abin za ka ishara ɗin wannan salatul maridi ke ga wannan ya gwada sallah in ba a yi sallah tsaye sai a yi zaune in ba a sallah zaune sai a sallah kwance gehen dama hadisin mu na ƙarshe hadisin jabir radiyallahu anhu annan nabiya sau suma ƙarar limaridin salla ala wisada manzan Allah suma ya faɗa ma wani marar lahiya da ya salla saman hilu farama biha sai annabi jiwa da hilu wa ƙara sai ce salli alal arzi kai salla ƙasa in su za ta in kana iyawa wa illa in ba ka iya salla ƙasa fa'aumi ima'an to kai ishara wannan ishara din sai annabi ya wurin ishara din nan inda hannu yi to ya zan ruku'i ya ya duka sujada ta yi duka bisa da ruku'i rawul bayhaqi da sanadin qawiyyin imam bayhaqi irin wannan hadisi da isnadi mai ƙarfi walakin sahaha abu hatim waqfuhu waqfuhu abu hatimin razi ya inganta da cewa wannan hadisi mawkufi ne ya tsaya ga sahabin hadisi jabir kenan idan muka dibi wannan hadisin ya gwada wasu na sallah saman kujera wannan sallah saman wani abu aga ya kamata in kana yi sallah ƙasa sai ka zama ka yi sallah ƙasa in ba ka yi sallah tsaye sai ka zama ƙasa na annabi ya ce wannan marar lahiya salli alal arzi kai salla ƙasa ta ake nan bai kamata mutum ya salla saman wani abu ba inda yana yi salla ƙasa Allah ya ba mu ikon gane yana da kyau a mutunta salla a yi ta yadda aka karantar da ita don saboda in ana so a samu larasa dole sai an biyar da annabi ya karanta shi ta sallallahu da wasallam Allah ya babu ikon ganewa mana ya kamata mu dakata insha Allah inna kure cikin karatu mu Allah ka karanta daidai kuma Allah ka umar Allah da karanta ya samu aiki da abin da muka ji na roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya wannan cikin mizanin kiyama na roƙo Allah madaukakin sarki wannan ta mu tana bukata addu'a subhanahu wata'ala ya ba mu tsaro da zama lahiya cikin ta na roƙon Allah maɗaukacin sarki ya yi wani zunuban mu baki ɗaya Allah ka kama suka da imani ka samu gama lafiya Allah ka ashe ayyukanmu marasa lafiyar mu ka ba su lafiya kuma da bukatu daban-daban Allah ka haɗa mu da ijaba lamoro ke ka da sunayenka wannan gida Allah ka gafarta bisu suka ba shi aljanna ya girma doka ji Allah ka dawo da shi lafiya ka ba shi nasara a cikin abin da ya ce yi rigimin ƙura'ani Allah ka samu cika da imani baki daya sallallahumma wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin